يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta litinin muna sha takwas ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha 11 ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wato makaranta ta ramadan da ke gudana dukkan shekara kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta 64 a yau za mu ɗora kan aya ta 65 muna kamar yadda aka sani mun karanto ƙissa ta nabi nuhu alaihi salam waɗannan kisoshi guda biyar da aka jero mun karanto can ta baya annabi adam sannan no sannan sai kuma yanzu za mu karanta ta adawa tare da annabin su hudu na bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ لِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين نعم الله مدوك كيتي وإلى عاد أخاهم هودا واتو mun aika kenan akwai arsalna da can aka faɗi a baya to anan ma za iya ƙaddara ta ma'ana wa arsana ila adin huda muka aika zuwa ga adawa muka aika musu da ɗan uwansu hudu alaihi salam ƙala ya ƙaume abudullah malakum min ilahin ghairu ya ce masu ya mutane na abudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah abin bauta in ba ni ba afala tattaqun shin ba kwa ji tsoron Allah ba ba yi abin da za ku kare kanku daga azabar Allah ba ko ku kare kanku da abin da za ku ku samu ku shiga cikin rahamarsa domin ita ce taqwa taqwa shine imtisalu awamirillah wa na nawahihi qala al mala'u na kafaru min qaumi wanda suka kafirta ma yan fada wato masu fada aji na mutanansa sai suka ce inna lanaraka fi safahatin lallai mu muna ganin ka kana cikin wauta fafaha shine ka yi abu kamar baka san me kake ba wawanci kenan da rashin hankali abin da suke gaya ma manzon su kenan wa inna zunnuka min alkazibin lallai mu muna ganin ma kai muna zato kana daga cikin makaryata abin da kake gaya mana an aiko ka da shi mu ba mu yadda ba muna zaton karya kake qala ya qaumi yace ya mutane na laysa bi safahatin babu wauta tare da ni walakin ne rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin halittu ya aiko ni da sako na musamman in kun bi aljanna in kun ki kuma azaba wacce tun daga duniya za ta fara samun ku kafin ta lahira kum risalati rabbi ina isar maku da sakonnin ubangiji na risalat jam'i ne na risala risala shine sako risala da aka ce saƙon wato saƙonni aka yi jan'insa saboda manzo yana zuwa da abubuwa ne daban-daban zai zo da aƙida zai zo da ibada zai zo da koyar da akhlaq zai zo da duk waɗannan ɓangarori daban-daban duka saƙonni ne zuwa ga bayi to ina zo ni ina isan maku da saƙonni ne wato ainihin wanda yake daga ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne a gare ku kuma mai bayyanannar nasiha ma'amunin alar risala amintacce ne kan saƙon da aka aiko ne da shi ba daɗi ba kuma ƙari to kaga annabawa yadda suke ta fama manzanni suke ta fama da mabiyansu a aiko manzo da saƙo ya zo da hujja da dalili da komai amma sai mabiya su kalli tsabar irin shi musamman almala'u manya-manya kenan sada ƙada manya-manyan gari sai su kalle a su ba su yadda ba kai abin da ma yake suna ga duwauta ce ba su jin ko kunya su faɗa mashi wannan shi yasa galibi azaba in ta zo take share su a nuna musu ba su isa ba mai Allah ya ce ربكم على رجل منكم لينفر يعيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون نعم الله ملوك في أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم shi yanzu kuna mamaki ne cewa an bato daga ubangijinku ya zo muku ala rajulin minkum a bisa harshen wani mutum daga cikinku ta harshen ɗan uwanku da ke jin yarenku kuke jin nasa shine kuke mamaki linzirakum abinda sakon ya zo shine don ya maku gargadi ku nisanci saba ma Allah ku daina bautar gumaka sannan shi ko manzon ku bi shi wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'adi qaumi nuhin ku tuna ni'mar da Allah ya yi muku ya sanya ku kulafa wato mamaya kenan min ba'adi qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu da suka wuce aka zo da ruwan tufana aka share su sai wanda suke cikin wannan jirgi kawai su suka sha to ku gode ma Allah kuna cikin su ba hada da ku ba ba ni'ima ba ce mutanensa sun tafi ku kuma aka maye ƙasa da ku kuka zama mamaya ko kulafa wanda yake wannan ni'ima ce zama an baka aban ban ƙasa za ka sake ayyuka na alkhairi zaka sake ayyukan da za su zama sababin shiga aljanna wa da kun fil khalqi basba aka ƙara maku ma tsawo a cikin halitta har wacce ma su can mutanen annabi nuhu da ba ba su ba ku aka ba ku suwa kenan su ne adawa an ba su tsawon jiki an ba su girma an ba su ƙarfi kamar yadda wasu ayin suka nuna ko a can cikin suratul fajri Allah ke cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin baka gani bane yadda ubangijin ka ya aikata da adawa irama zatil imad sune wato irama na garin nan wani gari da yake ce mai irama zatil imad buta wato saƙon ƙarfi na jiki kenan in ka gansa kawai jikin ka gansa to ya baka saƙo kasan wannan akwai ƙarfi adawa kenan domin Allah ya ce allati lam yukhlaq mislu fil bilal wanda Allah bai halicci kwatankwacin su ba a ƙasa a duniya a wannan lokacin a baya ba a irinsu ba kuma yanzu ma an yi irinsu ne adawa mutane ne da in ka gansu su ne ake cewa don girman mai girma a cikinsu irin kisoshin na Isra'iliya ɗin nan da ake faɗi cewa in yana tsaye wato saboda girman shi zai samo kifi da hannunsa ɗaya cikin teku sannan ya ba ɗaya hannun ya miƙa ma rana ta gasa mai <laughs> saboda girma sai ya cinye saboda girma kenan to wannan kaga duka isra'iliya ne amma dai mutane ne da ƙararraga shi Allah ya ce wato ainihin a wannan ayawa za da kun filhalki basta aka ƙara muku girman halitta wajen tsawo mutane ne wanda suke manya-manya masu girma haka kuma gashi a wannan ayat sun fajir Allah ya ce alati lam yukhlaq mislaha fil bilad mutanen ba halitta wata halitta mai girma irin su ba a ban kasa kenan a wani wurin Allah ya ce fa amma alun fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi amma su adawa suka girman kai a ban kasa suka bijire mu gaskiya wa ƙalu suka ce man ashaddu minna quwwa wai waye fi mu tsananin ƙarfi ne a wannan zamanin mu waye irin mu a baya ma ba a yi irin mu ba ko can kaga waccan kissa Isra'iliyan da zaka san Isra'iliyan ba gaskiya ba ai duk girman da za a ba su ba za su wuce kakansu Adam ba ko annabi Adam an ce zira'i sakin ne kaga duk girman da za su ba za su wuce zira'i sakin ba to yanzu shi wancan da za a ce zai mika ma wai rana wata gasa kifi kuma ma ita kokwara na ba shi ne zafin ba in ta daki abin da ta daka shi yake zafin domin sama kana ƙara sama kana ƙara samun sanyi ne an fahimta da kyau kaga wannan kissa da ji ka san cewa zai wannan tsawon kaga kamar ya wuce kakan sha'adar kina. kenan an ba su halitta mai girman gaske domin su da su kan suka cewa ƙaluman ashaddu min naquwa awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa kaga abinda Allah ya masa raddi shin ba su gani bane lalle Allah wanda ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa shine mafi tsananin ƙarfi daga nasu Allah da ya halicce su kuma ai ba wani ƙarfi sama da nashi ko shi yasa da ya aka halaka su wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance da ayoyin suke musu suke jaya insha Allah wannan yana cikin surul fusilat wanda suna ƙara fassara wannan wuri da muka karanta fafkuru ala allahi ku tuna ni'imomin da Allah ya yi maku la'allakum tuflihun ko za ku sami rabauta ko za ku sami arziki da dacewa sannan ka tuna ni'imar da Allah ya yi maka kai ma Allah godiya wajen bauta masa wajen biyayya gare shi da bin dokokinsa da nisan ta hane-hane to wannan ni'imar sai ta amfane ka kuma sai ka sami rabauta haka aka gaya masu wannan adawa kenan nan an kama na kisa su a takaice a wasu wuraren an faɗaɗa an ƙara fiye da wannan ɗin kenan amma dai mun ji su ma abinda suka gaya ma manzansu ko da kuma cewa a takaice a nan ɗin dido da saura mai ya faru gaba mai Allah ya ce قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نعم قالوا سكتشي أجئتنا لنعبد الله وحده yanzu ka zo ne ka gaya mana mu bauta ma Allah shi kadai? wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke bauta ma fatina bi mata iduna to ka zo mana da abin da kai alkawari zaka zo mana da shi na azaba in kunta minas sadiqina in ka kasance kana daga cikin masu gaskiya ka zo da abin da kai alkawarin ba za mu yi ba ku ji kangarewa da fandarewa da ja'ircewa da rashin hankali don rashin hankali ya ƙare ga wanda zai ma'alla izgilanci ka zo mana don shi manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi ya saƙo kuma ya gaya masu <coughs> ja da shi a nan ja da Allah ne cewa ka zo mana da abin da kai alkawarin kamar suna cewa Allah kawo azabar kenan ƙala mai Allah ce من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان Na’am, Allah maɗaukaki ya ce ƙala, ya ce ƙadi wa ƙa’a min rabbi kuma rijisun wa ƙazau. Ƙala shi annabi waki nan, annabi hudu, yage ba sun ce ba ya zo masu da azabar, ƙala sai ya ce ƙadi wa ƙa’a alaikun. ta waje ba a kan kuwa ƙa’a bi ma’ana waje ba alaikun. Tun ba ta zo ba kawai ya riga ya an mai wahayi an gaya mai za zo. saboda haka su shirin kawai lokaci kadwaka alaikum min rabbikum rijisun azaba ita ce rijisun nan ana nufin azaba azaba wa ghadabun da fushi daga ubangiji na waqa alaikum ya riga ya auku akan ku ya wajaba akan ku min rabbikum daga ubangiji na yanzu ba kun neme ya zo ba to zai zo an mai wahayi an gaya mai tinkan abin ya zo kawai su shiri a fi asma'in muha, antum wa aba'ukum yanzu kuna ja da ni ne kuna musu da ni fi asma'in dangane da wasu sunaye na gumaka muha wanda ku da kanku kuka ambace su kuka sa musu sunan da kanku kuka kirkire su kuka sa antum wa aba'ukum da ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan ba wani dalili da hujja da Allah ya saukar cewa su alloli ne ababen bauta ne a bauta masu ku kuka kirkira to da su a kansu kuke ja da ni na zo muku da gaskiya ku bauta ma Allah shi kadai kuke cewa wai ku yanzu ma na zo in ce muku ku bauta ma Allah shi kadai aka wannan kuke ja da ni fantaziru to ku jira ku jira isowar azaba abinda kuke nema ya zo din na alƙawarin to ku jira in nema akun minal muntazirin

wallazi na ma'a da wanda suke tare da shi suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama ta musamman daga gare mu muka tsiratar da shi daga halakawa wa qada'na dabiral na kazzabo bi ayatina muka tumbuke ko muka yanke bayan waɗannan da suka kare ta abin mu gaba ɗayan aka share su kenan wa ma kanu mu'minin ba su kasance masu imani ba haka halakawa ta zo ta same su aka ƙarasa su kenan gaba ɗaya Allah ya tsare mu Ko kaga wato kullum da ake so in an gaya ma gaskiya maza maza ka bi kada ka bari lokaci ya wuce kada ka ja da wannan gaskiyar kaga sunan adawa abinda suka yi suka yi ma annabin su tawaye suka yi ma ubangiji wato taurin kai suka ja suka nuna ma suka yi wai a zo ma da azabar kawai da ake masa alkawari to Allah ko kaga ai tana nan kusa ga da ya kira ta ko a wata ayatan Allah ya bamu mu labari cikin suratul anfal wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al in min indika fa'amdir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin ali haka saka gaya masa saka ce qalu allahumma ya allah in kana hadha huwa al min indika in wannan abu da wato wanda ka aiko yake gaya mana gaskiya ne daga gare ka to fahimtar alaina hijaratan kai mana ruwan duwatsu kawai na wuta eh mina sama'i daga sama A wai kina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi mana ba za mu yi imanin ba kaga izgilanci irin wannan na kafirai to shine ko qur'ani ya ba mu labari irin yadda aka halaka su ko aka ba mu labari a cikin suratul nan cikin suratul haqa yadda aka ragargaza su shine ibnu kasir yake cewa a wa qad zakara Allah subhanahu sifata ihlakihim fi amakin ukar min alquran Allah ya ambata mana siffar yadda ya halaka su a wasu wuraren daban na Qur'ani yannahu arsala alaihim ar aqim Allah ya aiko masu da wata busasshiyar iska ar-rihul aqim shine kamar jaura yake ce mata ko da Hausa lokacin sanyi ana wata iska wacce take ɗauke da sanyi duk abin da ta bi ta kai idan ruwa ne kafewa yake idan bishiya ce bushewa take yi ganyen kawai sai ka ga ya bushe iska ce za ta bi ta kai saboda bala'in sanyi da take ɗauke da shi to irin wannan ku dubi ƙarfin da suke da shi da girma amma da iska kawai aka gama da su eh shine aka aiko musu da busasshe iska shine jirihil aqim ita aka aika masu mata zaura wato mata zaura min shay'in atas alaihi illa ja'alahu karrami ba ta barin wani abu da ta fitar kan shi face sai ta sa shi rididdigagge kawai duk karfin nan nasu iska ce ta gama da su ka dubi Allah yadda yake azaba da iska wannan da kake rainawa eh ita aka sa duk abin da ta fitar kai shi kenan kama qala fil ayatin ukhra kamar yadda Allah ya ga mana cikin wata aya ga ta nan wa amma adun fa sarsarin akiya Allah ya ce amma su adawa fa uhliku sai aka halaka su bi rihin sarsarin da wata iska wuce take shadidatul wato ainihin sauci kenan shine sarsar ƙara ƙaranta ta ma ita ma azaba ce ƙarar iska ku dubi ko hadarin ya taso nabin da abin ya kake jin iska annabin ya ga hadari ya taso hankalin shi tashi yake ta addu'a yana Allah ka sa shi ruwa mai amfani saboda me wasu sun ga hadari ya taso suna zaton ruwa ka musu ruwan wuta mutanen luɗi, kamar da zamu ji nan gaba shi yasa annabi ya ga hadari hankalin shi ke tashi to su ma iska ce dirihin sarsarin sai aka ce akiya wato ƙauyatun al'ad kenan mai ƙarfi akan adawa din su kawai aka sa ta riƙa wujijjiga su kamar da Allah ya ce sakharaha alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin aka hore ta a kansu kwana bakwai ta yi dare bakwai sannan kuma da yini takwas fasuman tana wato tabi a ajere kullum cikin iska ake da bala'i ana radaddaga su ana fatattaka su Allah ya ce fataral qauma fiha sara'a sai ka ga mutane a cikin iskar kawai sara'a kamar ka ce an sami dabino an gigirbe su ya suke duk suna kwance kawai duk suna kwance gawawaki ga sunan sara'a suna kwance a kan cikunansu wato a ribda ciki kenan haka Allah ya masu Allah ce ka annahum na halin khawiya kai ka ce tekiran dabino ne wanda suke wato dabina an yadda su ga sunan zube haka aka yi masu Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wasu saura da aka rage duk gaba ɗayan halaka su ba abin da iska nan ta rage to kaga kullun azabar Allah haka take shi yasa ake jin tsoranta a wata ayar qalu yahudu ma ji na bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bi mu'minin abin da suka ce kenan inna wato inna qulu illa taraka ba'd alihatina bi su'in suka yi ta faɗa mai irin wancan ƙarshe aka zo masu da wancan azaba da muka ji ta cikin suratun haƙa aka gama da su sun zama tarihi sun tafi da ƙarfinsu da komai abin da suke na izgilanci sun tafi to har yau fa Allah haka Allah yana nan a madakata kuma ikon shi na nan ba wanda ya gagare shi kafirin duniya da suke ta kafircin su yanzu da ja'irci kawai Allah ya bar su ne saboda addu'a ta manzo ba za a share al'umma ba gaba ɗaya amma banda haka abinda ake aida yadda aka ma'adawa haka za a yi wannan al'umma ɗin fasadin da ake da barna kaga su abinda suke gaba da aka share su yanzu wani zai kullo ya ce shi shi ne ma Allah ɗin eh shi ma Allah ne kaga dai irin wannan da banda an addu'an manzo sharewa za a yi kawai Allah ya rufa asiri mai Allah ya ce وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم نعم الله ملوك يتي وإلى ثمود أخاهم صالحا shi ma za ka ya ƙaddara mai abin da aka fadi a baya wala kada na ila eh da ko ila qabilati samud akhahum Saliha. can akhahum hud nan kuma akhahum salihan ko hakika mun tura zuwa ga samudawa da ɗan uwansu salih mun tura shi a matsayin manzo gare su don ya zama hujja ƙala ya qaumi abudullah hamalakun lakum min ilahin ghayru shi ma duka dai lafazin ɗaya ne magana ɗaya ce kullum manzanni ba su da wata magana da suke suke sabawa shi ma ya ce ya ku mutane na abudullah bauta ma Allah ma lakum min ilahin ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba wato in ba shi Allah ba ba ku da ila wani wanda za ku bauta ma in ba shi Allah ba kaga abin da annabi Nuhu ya faɗa ma mutanensa kenan abin da shi annabi Hudu ya gaya mutanensa Adawa kenan shi ma annabi Salih abin da ya gaya mutanensa Samudawa kenan shi yasa Ibn Kasir ya ce wannan haka dukkanin manzanni fa jami'ur rusul yad'una ila ibadatillahi wahda la sharika la dukkanin manzanni suna kira ne zuwa ga bauta ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun haka yazo cikin suratul anbiya ba mu aika gabaninka ba da wani manzo face mun yi wahayi zuwa gare shi cewa ba abin bautawa da cancanta sai ni in ji Allah fa'abudu ni ko bauta ma wata ayar da ta zo cikin suratul nahli Allah cewa ba asna fi kulle ummatin rasula haƙiƙa mun tura ko mun aika cikin kowace al'umma da manzo ala ibudullaha wajtanibu abin abinda take cewa manzannin ku bauta ma Allah ku nisanci dago kaga ya zama dukkansu ƙaulinsu ɗaya ne a bauta ma Allah a nisanci bauta ma wani Allah wannan abin da shi ma ya faɗa masu kenan bai canza ba bai zo da wata tashi da ta daban ba kaga duk abin ɗaya ne su ma kuma yawanci abin da suke amsawa iri ɗaya ne Kadi ya ce masa ja arkun Bayyana, tunan rabbikum haƙiƙa hujja Abin da ake nufi da bayyana ana ita ce mu'jiza aya ta musamman ta zo maku hujja daga ubangijinku hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ce aya kina a gare ku shine wato hadhihi naqatullahi lakum aya taguwar Allah ce wacce take aya ce a gare ku mu'jiza ce aka sauka maku wacce za ku daɗa sanin shi annabi salih annabi ne manzo ne bayan kun yadda da manzancinsa kuma ku san abin da zai ƙarfafa muku imani lallai shi manzo ne domin ta mu'jiza ana sauka ma manzanni ta don ta da ƙarfafa tabbatar da cewa su fa manzanni ne shi yasa ba a iya mata haddinta duk abin da aka ba su na mu'jiza ba wanda ya sai kalubalance su akai fadaruha ta'kul fi ardillah to ga ka'ida ku batta ta ci wato a ban ƙasa tarwato shi ne ta fazaruha ku bata ta a kulfi ardillah ta ci ta sha a ban ƙasa wala ta masu haji in: kar ku yadda ku shafe ta da wani abu na cutarwa ko duka ko aibatawa wa ya a azabun alim in kuka yi haka to azaba mai raɗaɗi za ta kama ku za ta saukan muku kenan to kaga jisar da mu'ujiza take shi yasa can kaga da muka karanto a baya cikin karatuttuka mu cewa a ƙwarai shawa da suka nemi a sauka musu da mujiza a mayan musu da dutsen safa da zama zinari gaba ɗaya da na marwa ainihin aka ba annabi zaƙi a mayar masu kuma in sun imani za a share su in kuma aka su haka to ta yi can gaba 'ya'yansu da jikoki so su imani annabi ya ce a kyale su a kyale saboda tausayi irin na manzo in suka kin aka halaka su kaga shikenan an gama amma aka kyale su can gaba kila su haifi yayan da za su yi imani ko haka ne aiko to kaga su abin da ya faru kenan me Allah ya ce wasu وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين wannan kafin nan wacin na ƙata guwa da aka ce an ba su a matsayin aya kamar yadda ya zo a wata ayar cikin suratul qamari Allah ya ce wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtada wa nabihum ka ba su labari kai annabi salih cewa ruwa da za su rika sha zai zama an raba tsakanin su kullu shirbin muhtadar kowa ranar shan shi zai halarto ya sha me ake nufi da wannan an raba masu kwana biyu ne eh kamar yadda ya zo a cikin suratul shu'ara hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wannan taguwa ce ta Allah ga tanan tana da ranar shan ta sha ku kuma kuna da taku sananna da za ku sha wannan taguwa daga cikin kasan mu'jizan aka sauka da ita to ita mu'jiza kuma za ta zama garagi domin za a sa sharuɗa a kanta saboda haka Allah ke ikon shi ya ce to ga ta nan taguwa ce ta Allah ya fitan maku ko roƙi annabi sale ya baku wata aya da za ku yadda da manzancinsa to an baku ku aka ce wani dutse ne suka ce ga dutse ne suka nuna dutsen suka ce eh, shi gaske ne ya ce taguwa ta fito mai ɗaya wacce ake tatsa ake kasan raƙuma wacce take shayarwa ta fi daraja wurin su larabawa to ka sa taguwa ta fito ga tanan nan da nonanta da ya tana sha ana shanta shi kenan ce in aka za ku yi ma za shi kenan eh ya roƙi Allah sai ga dutse ya abin ya ga taguwa ta fito da yatta da nono hantsa sosai to shi ne da ta fito sai aka ce to za a sa ta zama aya gaya masu tun daga farko ruwan da za ku rika sha a garin yau ku sha yau kenan ku za ku sha shi kenan ita ba za ta sha ba gobe kuma ita za ta sha ku kuma za ku sha ba to ita radda ta zo sha gaba ɗaya take shanye ruwa ranar shanta ranar nasu kuma he su sha su kuma he su haƙura to ranar shanta su ba za su sha ruwa amma kuma an ba ta nono da za su ta tatsa suna sha a matsayin wata ni'imar ta daban to sai suka kasa haƙuri don me yasa rana guda ba za su sha ba kuna ba wannan abu da suka yi shi ne sai suka ƙaryata shi annabi salih ga ayar da aka saukar masa da komai da annabta da ayar gaba ɗaya da mu'jizar faqaruha suka soke ta fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sawa ubangiji ya darkake su da wannan abin da suka yi na zunubin suna soke taguwa kamar yadda muka ji a waccan aya ɗin ko shi ne wani nuna aka cewa ake na samu da na kata mafisiratan fasalamuha muka baiwa shi annabi wato samudawa muka ba su naƙa ita ce taguwa a matsayin aya ko mu'jiza ƙararraga ta nan suna gani amma fasalamu biha suka yi zalunci da ita shi ne suka yi me suka soke ta shi ne fa haƙarun naƙata suka soke ita wannan taguwa ɗin wannan sokewar da suka yi shi ne bayan abin da suka yi sai ake gaya mana a nan wurin an ce kar shafe ta da wani cutarwa to sun je sun shafe ta kuna ganewa wazkuru Allah ya ce ka tuna masu izja ja'ala kuma fa amin ba da adin lokacin da muka sanya ku kuka zama masu mayewa bayan adawa kaga can an sa su adawa sun bai bayan nuhu ko to su kuma nan sai aka sa su masu mayewa ko su zama khalifofi min ba da adin wannan ma ce. da aka halaka su waɗancan adawa ba a haɗa da su ba suna nan to sai ku gode ma Allah kuka zama mamaya wabbawa'akum fil ardi aka zaunar da ku a ban ƙasa tattakhizuna min suhuliha buyut wa taqsuran kuna ɗiban ƙasar wanda take mai daɗi kuna yin gine-gine dogaye kenan wata takhizuna jibala buyuta kuma wuraren duwatsu na kuma kuna rarike su kuna yin gidaje malaman tafsiri suka ce wancan lokacin zafi sai su koma cikin gidaje wanda suke sune kusur kenan suka yi su saboda morewa da jin daɗi wannan zai lokacin zafi to sanyi gare su lokacin sanyi kuma sai su shige cikin duwatsu su kuma gidaje ne duwatsu ake rarikewa kawai a gidaje a ciki saboda bala'in karfi da Allah ya ba su to duk Allah ke labarta masu da goranta masu ni'imar da ya yi masu su tuna wannan ni'ima fa ya suke nema su kan gare fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah da ya maku wala ta a ardi mufsidi kada ku tafi ku barna a ban kasa kuna kada ku tafi ban ƙasa kuna maɓarnata domin ɓarna ce a aiko muku da manzo ku ce ya fito muku da mu'jiza kuma Allah ya bashi mu'jiza sannan ku nemi ku halaka ta me ya faru qala al mala'u qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi للذين استضعفوا liman amana minhum أتعلمون anna salihan مرسل min rabbih hmm. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون نعم الله مدوك كيتش قال الملأ الذين استكبروا من قومه waɗanda suke girman kai masu faɗa a ji na mutanensa sai suka ce na sub'ifu ka wanda suke masu rauni a cikinsu kinan talakawa sun karɓi maganar annabi sale sun imani sun zama tare da shi su kuma mala'ul na kafaru waɗanda suka kafirta ko suka girman kai sai suka ce ma masu rauni shine a suka ce lillabina stud'ifu liman amana Hum suka gaya ma masu rauni daga cikin wanda suka yi imani a cikin su a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi a yanzu wai kuna sana kuwa kuma kun yadda kenan kun san cewa shi salihun manzo ne da aka aiko daga ubangijinsa kamar suna tuhumar su ne suna ta wai kuna da labari kuma kun yadda shi salih manzo ne da aka aiko daga ubangiji kuna da wannan labarin Ƙalu sai suka ce inna su ursila bihi mu'minu ai mu game da abin da aka aiko shi da shi mu masu imani ne ka duba kaga su masu talakawa kenan tuhumarsu suke kuma suka tabbatar masu na sakbaru ina bi billazi amantum bihi kafirun waɗannan da suka yi girman kai sai suka kalli waɗannan masu raunin suka ce da su wato inna billazi amantun bihi kafiru lallai mu game da abin da kuka yi imani da shi mu masu kafirce ne kafiru ne mun kafirce masa kaga musu ma ce wato billazi ursila bihi ba a ku abin da kuka yi imanin da shi shine billazi amantun bihi ku abin da kuka yi imani da shi mu masu kafircewa ne dan su nuna musu a gwaran kafirci kenan da cewa ku kun bi shi to mu mu ba bi ba ku da kuka imani da shi mu ba imani da shi ba daga nan ne wancan abin da muka fara faɗi wancan harin mai Allah ya ce وعتوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نعم الله يتشي أقر الناقة bayan sun kangare sun ƙibin abin da aka aiko da shi kuma ayar sun ƙi ma yadda ga ta dai kaga an sauka masu da aya to sai suka yi kangare faƙarun naƙata suka so kira kuma kaga a tarihi an ce mutum ɗaya ne ya je wanda yake mafi lalacewarsu shi ya je sa ya sauke ta amma tun da bisa yardarsu ne da saninsu da amincewarsu za ka ce fa'aƙarun naƙata sai suka soke raƙuma shi aiki na saƙo idan mutum ɗaya kuka taru da yawa shi kuka yadda ya je aiwatar da yawon kuto dukkan kuna da laifi shi ya sa duk da yawonku aka yi in shari'a aka tashi in kisa ne duk za a kashe ku wannan haka Allah ya ce faƙarun naƙata sai suka soke taguwar wa atawa an amri rabbihim suka kangare ma umarnin ubangijinsu wa ƙalu suka ce ya salihu ya salihu kina bi mata idina ya kai salih ka zo mana da abin da kai alkawari kai kaga abin da can wato muka ji a baya ya faru ga annabi hudu su ma abin da ya faru ka ce ka zo mana da abin da bai ma ta'iduna da abin da kake mana alƙawarin na azaba zai same mu in kunta al mursalina in ka kasance daga cikin manzanni fa akhadhatuhum rajafatu su ma shine sai rajafa su kuma girgiza ce ta ƙasa ta same su eh abu biyu aka hada musu fatu sai kasar da suke wurin ta fara girgiza sai kuma aka bi da su da saiha da tsawa ta bi ta ragaraga za su gaba daya fa asbahu fi darihim jasimin suka waye gari a cikin gidajen su gaba ɗaya suna gurfani su ma an gama da su kaga waɗancan da muka ji su adawa abinda aka gama da su ne aka turo masu iska abin da kake rainawa ɗan hakkin da kake raina shi ke tsone maka ido su kuma waɗannan ƙasar da suke a kai ita aka girgiza gaba ɗaya girgiza mai tsanani sannan sai kuma aka biyo da ruwan wato tsawa na wuta kenan a kansu daga sama aka gama da su fa asbahu fi darihim jasimi suka waye gari a cikin gidajejinsu su gaba ɗaya suna ainihin a gurfane to kaga haka ake duk lokacin da wasu suka ƙi suka kangare sai a saukan masu da azaba yayin da aka zo masu suka yi ma shi annabi sale wurin kan da suka yi mashi a can cikin suratu hudu aka ce ta tamatta'u ube darikum fi darikum salasata ayyami." ku ji daɗi tsawon kwana uku da suka yi wannan ta'addancin ya ka ɗaga musu ƙafa da su yi ji gama da shirmansu da waye kwana uku ku ji an ba su notice kenan to daga nan ne fa azaba kuma sai ta zo masu eh, to haka ainihin al'amarin yake a lokacin an ce wanda suka hada abin wajen mutum tara ne amma da azabar ta zo kaga tunda da sauran yawon sauran da aka hada su aka share kamar da Allah ya ce kalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa lahu thumma la taqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ali wa inna lasadiqun wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim haka aka gaya mana cikin suratul namli Allah ya ce ta taqasamu billahi suka rantsi da Allah lanubayyitannahu wa ahla wai da suka soke raƙumar suna ga sun soke a zo masu da abin da za a zo masu ba kwana uku ba kamar suna ga sun sha kenan ba komai suna ta daɗa hauka suna daɗa rashin hankali to shine kuma sai suka fara mitin kuma suka rantse shi ma sun yi kule-kule da ahalinsa gaba ɗaya za su halaka shi kuna gane eh kuma lanakulan na lewalihi ma shahidan ma na mahalika ahali in suka gama kashe shi kuma sai su ce ma masu kula da shi mu ba mu ma san ya aka yi mu halarci abin mu ba mu sani ba haka suka shirya kulla haka za su yi wani na lissafi kuna kuma abinda muke faɗi gaskiya ne mu ba mu muka kashe shi waje sun kulla ne kama a miti ne a rubuta za a yi za mu yi kaza shi ma kan shi yanzu kashe shi za mu yi ahalin nasu gaba dai kuma mun gama mu ce mu ba mu muka yi ba shi ne Allah ya ce wa makaru makaran suka kulle kulli suka yi makirci makirci Allah ya ce wa makarna makaran ko kuma ka riƙa mayan musu da ƙullin muna warware masu muna mayar da makircin muna warware shi wahum la da ta inda ba sa ji suna can suna kulle-kulle Allah yana shirya wato ainihin girgiza ta ƙasa da za a yi masu da kuma awa da za a faran kwatsama masu ko Allah ya ce fanzo Kai faka na akibatun makirin duba da kyau ka ga ya ƙarshen makircin nasu sun iya kashe annabi salih ba su iya ba da wanda suka imani da shi ai mun ji a wannan ƙarshen ayin ko abinda aka yi masu kaga dai shi su ainihin an tseratar da shi ko ko ba an tseratar da shi ba hmm? a wannan ayar ba faɗi ba nan ko ƙarara to ai gashi na a gaba mu je mai Allah ya ce anhu wa qala قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونسحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين طب الله ya tseratar da shi da shi da wannan girgiza ta kama su sannan kuma an zo da tsawa an ragargaza su ga baki ɗayansu to da aka gama halaka su shine Allah ya ce fatawalla anhum wa ƙala ya ƙauni sai ya juya zuwa gare su ma'ana wurin da gawakin suke ga sunan birgit awa ta gama da su wa ƙala sai ce ya ƙauni ya ku mutane na daga da kum risalata rabbi hakika na isan maku da saƙon ubangiji na wani satu lakum kuma nayi yi maku nasiha walakin la tuhibuna nasihi sai dai ku ba ku kaunan masu faɗa maku gaskiya wanda za su da ku hanyar aljanna hanyar gaskiya hanyar daƙi ba kwa son su ga sakamako nan malamai suka ce to wannan yaya kenan lokacin fa an halaka su gawa waki ne ke musu magana za su ji ne eh? aka ce ƙara hujja ne ake gaya musu kamar yadda wannan ta faru zamanin manzo sallam da ahlu badarin ahlu badar kun san lokacin da suka yi abin da suka yi ko da aka zo aka halaka su aka kashe wanda aka kashe manya-manyan jigajigan kafirai da suka hana ruwa gudu zamanin manzo duk aka tarkato su aka zo bada aka kashe su to sai aka dan sami wata tsohuwar rijiya a badar din aka yi ta su ana jefa su wannabi ya zauna kwana uku yana ta roƙon Allah yana godiya ga Allah abin da ya ji daɗi wannan gumaguman kafirai Allah ya halaka su ga su ya hau taguwarsa zai tafi sai ya biya ta wurin rijiyar shi ne da ya je kamar yadda ya zo cikin bukari da musulun sai ya tsaya a wannan wuri ya tsaya daidai rijiyar kamar yadda nan aka kawo ya tsaya ya kwana uku yana ta addu'a yana ma Allah godiya ni'imar da Allah ya mai sannan sai ya hau kan taguwarsa ya tsaya ƙofar wannan rijiya rijiyar rijiya da ke badar wacce aka jefa kuma guman kafirai shine sai rika a ba jihar bin hisham ya utubatu bin rabi'a ya shaiba bin rabi'a wa ya fulan wa ya fulan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum shin ya kira wannan gumaguman kafiran suna fa cikin rijiya kwana uku da jefa su sun ma fara ne kenan amma ya fara kiran yana ɗaya bayan ɗaya manya-manya wannan miyagu kenan ya wane ya wane shi ce shin kun sami abinda wa'ada rabbukum abin abinda ubangijin kai muku alƙawari na ukuba da azaba kun samai fa inni wajadtu ma ni rabbi haka hakika tabbas ni na sami abinda ubangiji na mu alƙawari na nasara da zan samu da gamawa da ku da lokacin da musulunci zai fara cara Allah ya cika mu alkawari a daidai lokacin ƙara lahu umar sai umar ya ce da shi ya rasulallah hmm, ma ta kallama min aqwamin ƙawamin jifu ya kake magana da mutanen da sun zama mushe gawawaki kana magana da su ɗaukwajen kwana uku da kashe su ya kake magana da gawa ya rasulallah faƙala sai ya ce wallabi nafsi biye da hi ma an asma'a lima a ƙulu minhum walakin la yujibun ce wallahi na rantse da wanda rai na nake ga hannunsa ya umar ku da kuke tare da ni yanzu ba ku fi su jin abin da nake faɗi ba sai dai kawai ba za su yi amsa ba ne amma saboda a ƙara masu ukuba kan ukuba Allah ya ji yadda su magana ta to irin wannan ce ta faru shi ma annabi salih da aka gama da su iska ta bi ta kansa ta ragargaza aka suka zama gasu nan kwance matattu sai ya juyo ya zo kansu kuna ganewa da kyau yake masu wannan maganar wa qala ya qaumi laqad ablaqtukum risalata rabbi ya ku mutane na isar muku da sakon ubangiji na na isar hmm wa nasahatu lakum kuma ne muku nasiha da zan muku walakin la tuhibuna nasihin ku ba kwa san masu nasiha ne ɗabi'a ku kenan haka ɗabi'ar wasu take ba sa san a gaya musu gaskiya shi yasa in kaga kullum ana faɗin gaskiya kana bin ta ta gode ma Allah ina gaskiya take an faɗe ta kaji kabi ta gode ma Allah kai da ka tafi wani abin da ba. muna da sauran lokaci biyu to za mu shiga kisar annabi luɗi ne kuma tana da nata tsawa ina ga sai dai don mun shiga gaskiya miki biyu ba zai ishe mu ba Eh, saboda haka ina ga maimakon abin nan sai mu dan ƙara kira dai ga gwamnatocinmu alhamdulillahi muna ma Allah godiya muna ganin ana ta samun sauƙi na wannan larura a cikin al'umma Allah da rahamarsa da jin roƙonsa za mu ga cewa ana ta samun sauƙi cikin al'ummanmu a wannan larura da ake fama kuma gashi gwamnati ta kan bar al'umma su fita irin wannan rana ta litinin su yi cefane su yi ɗan zirga-zirga su ɗan nemi halallinsu kuma haka na ranar alhamis ya samu ke ganin ya dace ga hukumominmu kamar yadda mu muke nan kano musulmi ne muna ba sallar juma'a muhimmanci haka nan sallar ta hajji cikin azumi ita ma muna ba ta muhimmancin gaske saboda ita ibada shi jiki mu a wurinmu yana bukata abu biyu yadda ake bukatar a fita a ci a sha saboda gangar jiki ta rayu to haka nan gangar ruhi ita ma take so a bata abin da rai ruhi zai yi daɗa rayuwa to rawukanmu ɓangaren imaninmu yana buƙatar abin da zai ƙara wato raya shi kuma ita gwamnatin kanta tana buƙatar addu'a a irin waɗannan lokatai ake mata addu'a mu dubi abubuwan da ke tun karo mu da yawa amma ta sababin addu'a sai ka ga Allah ya kawar to muna kira ga gwamnati ta bari sallar juma'a nan a sati a rika samu ana yinta ana yin addu'o'i a kan mumbarai na Allah ya daɗa yayi mana wannan bala'i hakanan salloli na tahajji sallah ce da ake cikin dare mutane sun je sun yi bacci sun huta su fito kuma su je su ƙara fuskantar ubangiji kashin dare na ƙarshe yana daga cikin lokaci na addu'a domin lokaci ne da Allah kan karba addu'a bawa a wannan lokaci ake tahajjud sannan har wa yau cikin goma nan ta ƙarshe ake samun daren lelatul ƙadiri dare ne da Allah ke saukar da rahamarsa daga raɓasa da bonus a cikin al'umma wanda yake kowa na so ya dace wani zai iya yi shi kaɗai a gida wani kuma saboda rauni sai cikin jama'a yasa muke ganin hukuma ta daure kafin a shiga goma nan a tsarin ta na sassauta killace da ake yi da kuma sassautawa to a saka yin sallar hajji cikin sassautawa ita ma a sassauta ma al'umma a basu wasu matasa da yawa ta hanyar nan zaka ga Allah ke shirye da su sai su rika zuwa masallaci kuma a ci gaba da ibada tsawon shekara kuma ita ma gwamnatin a yi mata addu'a Allah ya daɗa kare ta Allah ya dada ba ta iko yadda za ta gudanar da al'ummata mun san tana da bukata da yawa gwamnatocinmu yau mun san tattalin arziki da ya zama in ba da addu'a ba wallahi ba wanda zai kai labari sai an koma ga Allah shi ya yasa muke ganin a bar al'umma su yi hajji saboda a sami dama a roƙi Allah ya daɗa yayi mana Allah ka yayi mana muna kama kafa da sunayenka da sifofinka Allah ka yi wannan bala'i Allah ka shirye da gwamnatocinmu ka nuna masa gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon binta ka nuna masa ƙarya ƙarya ce ka ba su ikon guje mata Allah ka taimaki masu taimakon wannan addini ko da kujerarsu ko da iliminsu ko da dukiyarsu da duk abin da Allah ya hore masu Allah ka sa mana a mizani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk